Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata biyar ga watan Mayu shekarar dubu 2020. Baba Yakubu makeri ne da Aisha Tusile tare da sauran abokan aiki a birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun Najeriya sun kashe kimanin mayakan Boko Haram 134 a wani farmaki da babban hafsan sojin Najeriya don kansa ke jagoranta. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan sandan kasar sun kama wasu gaggau 'yan fashi waɗanda suka addabi jama'a tsakanin jamhuriyar Nijar ɗin da makwabtanta inda suke hallaka mutane suna karɓe kayansu. muna kuma dauke da rahoto na musamman akan tsana da tsangwama da kuma nuna kyama da ake yi wa masu cutar covid-19 lamarin da ke kawo cikas ga jinyar masu ciwon akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar niger da kuma tasirin azumin watan ramadana amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Fadar White House ta yi watsi da wani rahoto da ke hasashen cewa adadin waɗanda ke mutuwa a kullum a sanadiyar COVID-19 a Amurka zai ninka nan da ɗaya ga watan Yuni. Mai magana da yawun fadar White House, Jude Dere, a jiya Litinin ya bayyana shakku kan rahoton cibiyar kula da dakile cututtuka masu yaduwa CDC wanda ya hasashen cewa za a samu karuwar sababbin waɗanda za su kamu dubu ɗari biyu a rana daga dubu ishirin da biyar da ake samu yanzu. Wannan bayani ya fito ne daga jerin bayanai da hukumar bada agajin gaggawa take badawa wanda jaridar New York Times ta wallafa a jiya Litinin. A bayanin da ya fitar jiya Litinin, Dare ya faɗi cewa wannan ba bayani ba ne da ya fito daga fadar White House ko kwamitin coronavirus kuma ba bayani ba ne da ya biyo ta hannun masu faɗa a ji, ya ce baya daga kundin bayanan ƙasar ko wanda kwamiti ya amince da shi. Jami'in na White House ya jaddada cewa lafiyar Amurkawa shine abu mafi muhimmanci ga shugaba Trump kuma suna ci gaba da bibiyan yadda jihohi ke tafi da al'amarin. Mutum uku ne kawai sababbin kamuwa da cutar COVID-19 kasar Koriya ta kudu ta sanar a yau talata yayin da kwararrun 'yan wasan kasan na kwallon kwando suka koma filin wasa ba tare da 'yan kallo ba. a watanni biyu da suka gabata ne kasar koriya ta kudu ta fi fama da ƙarin mutum 500 sababbin kamuwa a kowace rana inda ta ɗau tsauraran matakai na dakile yaduwar cutar da suka hada da ƙara ƙaimi wajen gwaji da samar da na'ura a waya da za ta ankarar da mutum yana kusa da mai ɗauke da ƙwayar cutar an dakatar da gasar wasanni a fadin duniya baki ɗaya ne saboda dokar hana zirga-zirga da kuma hana cuɗanya tsakanin jama'a. Ƙungiyar ƙwallon kwando ta Koriya ita ce ta farko da ta koma kan wasanni tare da cimma yarjejeniya za a nuna wasu gasar a talabijin a kafar espn a nan amurka a yau talata ne ake sa ran kungiyar kwallon kafa ta amurka za ta sanar da jadawalin wasanninta amma ta fasa gudanar da wasanni a birtaniya da mexico a wannan kakar wasanni Shugaban kasar Saliyo Julius Ma'ada Bayo ya faɗi cewa yana cikin ƙoshin lafiya kuma zai jajirce wajen dakile cutar COVID-19 bayan da ya sanar a shafinsa na Twitter cewa baya ɗauke da ƙwayar cutar yayin da ya kammala killace kanshi na kwanaki goma sha hudu. Bayo ya killace kanshi ne bayan da mai tsaronsa ya kamu da cutar. duk da cewa yau talata ne ne zai kawo ƙarshen rufe ƙasar ta saliyo na, kwanaki uku shugaban ya buƙaci sojojin ƙasar su tabbatar da tsaron filayen jiragen sama da iyakokin ƙasar don ganin an tsare lafiyar al'umma ƙasar ta saliyo ta tabbatar da mutum 178 waɗanda suke ɗauke da cutar kuma mutum tara ne suka mutu Sojojin Indiya uku ne aka kashe a sanadiyar fada da aka gwabza tsakanin su da 'yan tawaye a yankin Kashmir da ake rikici a kai kwana ɗaya bayan da fadan ya hallaka wasu sojoji biyar. Wannan ya biyo bayan farmaki da sojin ƙasar ta kai inda ta kashe mayakan 22 a watan da ya gabata. Fadar kasar New Delhi ta faɗi cewa sojin India 20 suka rasa rayukansu a wannan lokacin adadi mafi yawa tun bayan harin kunan bakin wake da mayakan suka kai kan jami'an tsaron fararen hula a watan Fabrairun shekarar da ta gabata. faɗan da aka gwabza ran uku ga watan nan na mayu da ya yi sanadiyar rasuwar sojoji na indiya mutum biyar a ciki har da babban jami'in sojan a yankin kashmir da ke ƙarƙashin indiya A ƙasar Honduras, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka rurrufe hanyoyi da za a bi don zuwa binne waɗanda suka mutu a sanadiyar COVID-19. Masu zanga-zanga daga garuruwa kusan 24 ne suka jera duwatsu da itatuwa akan manyan tituna a gabashin birnin ƙasar ta guci Galfa don hana kawo gawarwakin garuruwansu saboda kada iyalan mamatan waɗanda su mata yiwu suna ɗauke da cutar su yaɗa musu. ɗaya daga cikin masu zanga-zangar Elevia Olivia tana cewa shugaban ƙasar cikin fushi ba mu so ya turo mana masu ɗauke da cutar su kawo mana gawarwakinsu su binne a garuruwanmu muna da iyalai da yawa ba mu so mu kamu mataimakin ministan lafiya roberto koshenza ya bayyana cewa hukuma za ta wayar da kan al'umma akan yadda cutar ke yaduwa kuma a tabbatar da tsaro don a samu damar binne mamatan Kasar ta Honduras na da kimanin waɗanda ke ɗauke da cutar dubu ɗaya kuma mutum tamanin da biyu ne suka mutu a sanadiyar cutar. A gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tumadalla a wani sabon farmaki da babban hafsan sojin najeriya don kansa ke jagoranta a arewa maso gabashin kasar mai take operation kantana jimlan daga farkon wannan mako zuwa yanzu sojojin najeriya sun kashe kimanin mayakan boko haram 134 daga abuja hassan mai da kaina ya aiko mana da rahoto Wannan sabon farmaki da sojojin suka kaddamar mai take Operation Kantana Jimlan wani bangare ne na Operation Lafiya Dole da aka tsara kawo ƙarshen 'yan ta'addan boko haram da iswap farmakin wanda babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar Jeneral tukur Yusuf buratai da kansa ke jagoranta a arewa maso gabashin najeriya ya yi sanadiyar kashe mayakan boko haram guda 134 tare da kone motocin yakin su guda bakwai a wajajen yankin Timbuktu da kuma zirin tafkin Chadi. Navy Commander Abdulsalam Sani jami'in sadarwa ne a hedikwatar tsaron Najeriya. Wato Operation Kantana Jimla operation ne wanda rundunar sojan Najeriya ta kasa take gudanarwa a ƙarƙashin cibiyar operation lafiya dole domin samar da tsaro da zama lafiya a yankin north east na nigeria wannan operation da aka yi na kwana-kwanan nan an samu babban nasara inda aka kashe su waɗannan mayaka na boko haram da 'yan iswap da yawansu an samu wani nasara ne a wuraren yankin chadi da kuma garin timbuktu a wannan farmaki na baya-bayan nan sojojin artillery ne ke ta auna sassanin 'yan boko haram din Hararen da masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu ke cewa suna da tasirin gaske. Tasirin wannan farmaki wanda su rundunar sojan Najeriya take kaiwa a baya-bayan don a inda ake kai hare-haren inda suke ce ma triangle uh, wato wuri ne wanda mun daɗe da sanin cewa wa'yan nan ƙungiyoyi sun daɗe suna kai hare-hare a nan wuraren misali a nan dajin sambisa da kuma inda ake ce ma al'alagano Eh, da tsaunuka da dajin da ke nan algano to an daɗe da sanin cewa su wa'annan ƙungiyoyi suna da sansani a nan wuraren kuma sukan yi zirga-zirga tsakanin wuraren nan biyu to ba shakka kasancewa yanzu ta zo tana ƙoƙarin kai hari a nan wannan wuri da ake cewa triangle eh, muna sa ran lalle lalle zai tasiri wurin kawo ƙarshen shi wannan gwagwarmaya gaba ɗaya. Bugu da ƙari, sojojin sun kuma cafke wasu da kewa Boko Haram da kyan asiri su goma sha shida, wanda kan ke nufin an tsinke kafar samun bayanai na 'yan ta'addan daga sauran jama'ar gari. Mai sharhi kayan sha'anin tsaro, Win Commander Musa Isa Salman na ganin akwai bukatar dakile yadda boko haram ke ɗiban sabbin mayaka a baya bayan nan ya kamata mu fara kula da cewa me yasa har yanzu suna da wa'en mambobin abin da yake nuna shine cewa ko akwai har yanzu mutanen da ke shiga nan boko haram din da sauransu ko kuma daman can suna da yawa to ni na fi ganin cewa kila cewa a ko inda har yanzu ke shiga boko haram saboda haka dole mu fara tambayan kanmu menene ke jawo mutane har su shiga wannan boko haram to abubuwan da ake cewa kuma pull and push factors kenan. Ko a makon da ya gabata sai da rundunar dakarun kasashen tafkin chadi ta yi gargaɗi cewar mayakan na Boko Haram da ISWAP na da wani shiri na karkashin ƙasa na ɗiban sabbin mayaka daga cikin jama'ar gari musamman matasa ganin cewar dakarun sun karkashe da dama daga cikin mayakan na Boko Haram a wannan lokaci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan Mai kai kaina. Hukumar 'yan sanda a jamhuriyar Nijar ta cafke wasu gaggai 'yan fashi da suka addabi jama'a tsakanin Nijar ɗin da makwabtanta inda suka hallaka mutane da dama tare da karbewa bayan Allah ɗimbin dukiyoyi. Da hantsin yau talata ne aka gabatar da waɗannan 'yan fashi ga manema labarai. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Yawaitar ƙorafe korafen jama'a da kashe-kashen da aka fuskanta a tsakanin watannin Fabrairu da Maris da Afrilun da suka gabata a birnin Yamai da wasu jihohin Nijar ne ya sa hukumar 'yan sandan farin kaya kaddamar da binciken da a ƙarshen sa dubun wasu 'yan fashi kimanin goma sha hudu ta cika waɗanda suka hada da 'yan Nijar da 'yan wata ƙasa makwabciyar da ba a bayyana sunanta ba. alkali mai kare muradun gwamnati da alkalin alkalai da mukarrabansu sun ziyarci ofishin 'yan sandan feshi domin jinjina wa waɗannan jami'ai madam mai damma hadiza na daga cikin mambobin wannan tawaga to barayin ga da aka kama sun yi abubuwa da yawa sace-sace masu yawa cikin gari sun kashe mutane da yawa su ne suka yi atakin nan kamar da na faɗi ta gidan eh, mambarkin birkin halsiyakin nan su ne suka yi atakin nan da aka yi a doso inda aka kashe dan wani malami su ne suka yi atakin nan takwani da aka yi atakin yan canjin na suka kashe mutum don ku gane da bandikin tasu ba wuri ɗaya suke aiki ba suna da collaborator ko ina suna da coordination suna atake a niger kuma hallo da kasashen da ba ma na niger ba don su ne allah ya ba mu sa'a bisan su an samu an kama su su muku muka zo mu kama peji mu yaba musu da abin da suka yi kuma muna fatan za su ci gaba da yin aiki haka nan 'yan takifan waɗanda galibin su matasa ne an gabatar da su ga manema labarai a farfajiyar ofishin 'yan sandan farin kaya inda a ɗaya dabra aka baje bindigogi da harsasan da suke amfani da su wajen afkawa bayan allah bindigogi sun hi goma da aka ɗauka tare da su don a cikin ta na bikin nan da suka kashe suka ɗauka su mpg aikin da suke don sabida kwanciyar hankalin mutane ne kenan suna da buƙatar agajin mutane su san suna aiki kuma suna kama musu shi yasa in mutum yana da wani labari da zai iya taya su su yi aikinsu akwai lambobi wanda ba sai an sa dala ba za a yi aiki da su shi shine 83-83 in sililar gare ka da goma sha bakwai daga kowane irin telefon in kun kiraye su kuna samun sa'atu mu da kowane lokaci kuna iya basu su information da za ta taimaka musu wani abin da ke haddasa cizo yatsa game da waɗannan 'yan fashi shi ne cewa an gano wani matashi ɗan kimanin shekaru sha shida da haihuwa wanda shi ma ke ɗauke da bindiga in ji usman barglo mataimakin alkalin alkalai. Sake graf sake a minar da a été trouvé avec MPA. Cette bande a son actif quatre vols qui ont été reconnus. Hukumar 'yan sanda ta jaddada aniyar ci gaba da farautar barayi da 'yan fashi da dukkan wasu 'yan takifan da ke hana jama'a sakewa musamman a birane inda amfani da makami ta irin waɗannan hanyoyi ke kokarin samun gindin zama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan fanfan. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan tsana da tsangwama da kuma nuna kyama da ake yi wa masu cutar covid-19 lamarin da ke kawo cikas ga jinyar masu ciwon gade abdulwahab muhammad dauke da karin bayani bayanai daga hukumar kare yaduwar cututtuka a najeriya na nuni da cewar tsana da tsangwama da kuma nuna kyama wa mutane masu cutar corona na kawo cikas ga shirin tafiyar da jinyar masu cutar covid-19 a kasar kamar yadda bincike ya nuna wasu mutanen da suka yi mu'amala da masu cutar corona ba sa son kawo kansu domin a tantance su sabili da fargabar nuna musu kyama wanda wannan yanayi na kawo nakasu ga ayyukan cibiyar kare yaduwar cututtukar a yanda ake samun rahoton karuwar masu harbuwa daga cutar corona a kullum rana a sassan kasar daban-daban haka ma ake samun bayanan nuna kyama bugu da ƙari rahotanni na nuni da cewar wasu ma'aikatan kiwon lafiya suna arcewa daga wuraren da ake killace masu ɗauke da cutar corona sai dai ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun danganta halayen da al'umma ke nunawa na ƙauracewa idan sun ga mutum na tari ko kuma atishawa da cewa wayewa ce kuma hakan fahimta ne game da irin bayanan da likitoci ke yi wa al'umma don kaucewa kamuwa daga cututtuka ga abin da dr aliyu muhammad mai gore ke faɗa. kaga alama an nuna cewa mutane sun samu faɗakarwa akan wannan ciwo saboda atishawa tariya ga mutane suna kaucewa saboda tsananta mutane suna cewa ƙarya ne sun sani duk wanda ciwon koron ne ya kama shi wallahi sai ya yi kwana uku yana tunani anya ko da gaske ne ko ba gaskiya bane emotion din ma kawai ya ishe ka mutane nan sun ga bai kama dan uwanka bane ko bai kama ka ba kake tunani ai ciwon masu kuɗi ne in mai kuɗi ya shigo cikin talaka ya mu'amala da su ya kake gani saboda haka abin da muke faɗa shine wannan cutan gaskiya ce kuma ta tabbata ka duba kullun Lagos ka gani yadda suke garuwa. mu tsarin ma nan ba ma cewa dan ka zo ka kana da cutan nan baka da alama kawai sai mu barka gida kai sati biyu mun san halin dan adam musamman dan Najeriya ka ce masa ya zauna a gida ba alama positive ne bayan sati biyu ba zai yiwu ba in dai mun tabbatar positive ne za mu killace ka ko baka da alama sai mun tabbatar negative kan mu sake ka saboda in muka barka wai sai alama ya fito ka barbada mutane a lokacin amma in ji cewar al'umma yin tari ko atishawa a bainan jama'a ya zamanto abun magana tabbas ai kusan yanzu zai yi wuya ka ga mutum uku hudu na biyar baka gan shi ya rufe hancinsa ba sannan kuma daga mutum ya yi tashi ya yi tari sai ka ga mutane suna danja da baya suna danja musamman ma ka yi atishawa to kowa zai karkautar da kansa gefe saboda kar atishawan ya zo same shi yanzu kowa ya ankara saboda irin kashe-kashe ɗarirrikan mutane da take kashewa wasu shi shine ya sa mutane ko mura kake yi ko mura kake yi jama'a suna ɗan gujinka musamman a ga kana tari kana mura ko ka cika yin atishawa to na tabbatar maka idan a ofis kake ko gindin bishiya mutane za su dinga ja da baya har su na ga mutum ya yi atishawa waɗanda ake zaune a wurin ba wanda ya damu sai dai a ce ya kara makalla kamar irin su wanke hannu ɗin nan da sauransu da ake faɗa za ka ga ba safai mutane suka damu da wannan man kaga mutum yana wani wanke hannu ko wani abu in musulmi ne sai ya zo ko yin alola ba cikakken wayarwa kai jama'a sosai sosai yadda ya kamata a kan wannan al'amarin zan ja baya in ya yi magana sai ce masa kai baka san da wannan cuta ba ne tana abin nan suna na ɗan Lami fiyaro eto eh ka san sha'anin wannan al'amarin wannan cutar ta zo daga kasashen duniya ta shigo mana nan najeriya ta ce canja mana wani ɗabi'o'inmu da zamantakewarmu da hulɗa da jama'a eh. yawa kowa kafa kafa yake yi eh. amma wani abun ma bai ma dace ba eh. yanzu kamar magana ta sha wannan da wani tarihi ko a masallaci ne ko kuma kuna zaune wani ba a san samari ba dole ta kankama to amma sai ya ga yanzu ka zama abin kyama a cikin al'umma wato mutane gudun kuma sosai yan ko a masallaci ne kai abin nan ko sai ya ga abin nan ka gana kallon ka balantana kuma a gama baka da wannan abu rufe bakin to mutane ka san mun abin nan mu yan Najeriya ba mu yana dauka abu da abin nan ba kuma musulunci bai gaya mana ma haka ba yawa lalura ne ka kan sa yi wannan ba ya cuta ba yawa sha nan kuma da tare tun kafin ma wannan abin ya zo ana yi yawa saboda haka ne yana kira ma al'umma mu sassauta wannan abubuwan namu yawa tsoro da kuma firgici na daga cikin abubuwan da ke janyo tsangwama musamman a wuraren da ake mu'amala da masu dauke da cutar corona kamar yadda dr Luwan muhammad shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko a jihar bauchi ya shaida mini bayan da zaka cire kyama da tsangwama kan wannan ciwo ba ta abin da faru jiya ka abin da faru jiya ko wani mara lafiya da ya a abuja da ba da lafiya ya ji wani asibiti na kuɗi suka gaishe sai suka mura suka ce mutum sai rubuta masa wasiƙa ya kai shi babban asibiti na koyarwa yana shiga wajen ya kawo takarda cewa an an an an masa an rubuta wannan takardar ne aka turo shi nan saboda an ga alamai da alama wannan cuta kawai kowa ya watse da likitan da nas da kowa da kowa da duk wanda mara lafiya da ke wajen kowa ya gudu kawai wai shi a tsaye wajen saboda yanayin kyama da zanguwa da muke faɗa cewa ya kamata a ce in ba su da wani kariya a jikinsu mun ga suna tari dole kowa gudu da kyama da zanguwa ma da a ce ma gaba wanda ma ya tarin ma an ce ya taɓa yin ciwon ma ana da kamata kuma ana kyama da zanguwa ba don kowa yana iya kama da wannan ciwon kuma ya kamata jama'a su gane cewa in ka ba ka ba baƙi Allah ne kare ka ka kula kuma da ai na wanke hannu da rufe baki da hanci da kuma yawan da yin hannu da jama'a da shiga jama'a ka rage idan baka rage ba kai da ka shiga nan ka fita nan zaka ɗauki cuta idan zaka shiga ka rika ɗaukar iyalan kai kaɗan ka kaje ka ɗauki iyalanka daga wannan dole na duwa to kyama da tsangon wannan idan yanzu aka ce kawon ga asibiti guda nan an ce an rufe saboda an samu mai ciwo ba mu rufe wai saboda asibiti na ba da sake amfani da ita ba kwana a kwana ɗaya ne washe gari za kamata ko ko bayan kwana biyu a buɗe asibitin don za mu wanke ta ne gaba ɗaya asibitin to kaga min abin kuma yin ɗaci ai an taɓa samun corona har yanzu corona na wajen bai kamata mutane suna ɗaukar kyama zan ba wannan ya zama na abin da zai hana mu da jama'a mutane sun kula da wanke hannu da cewa idan idan baka wanke hannu ba za ka taɓa yin wani abu da hannun ba to kaga ka samu sauki ɗaya ba za ka shafa idon ka ba ba za ka samu wannan hali na kyama ko kuma tsangwama da ake nunawa masu fama da cutar coronavirus kwararru a fannin ayyukan kiwon lafiya sun buƙaci gwamnati da ta shawo kan wannan al'amarin musamman faɗakarwa dr ibrahim mai kudi na asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta bawale da ke bauchi ya yi tsokaci a kai gaskiya shi cutan corona wata cuta ce wanda zai sa a dinga gudan mutum ko a dinga sangomansu ko a tsane shi ba saboda shi duk wani cuta ne da ka sani ma ba corona kawai ba a ya kamata mutane su gane cewa ba wai a son mutum ne yake kamuwa da cutan ba dalili ne yake yi kafin mutum ya kamu da shi saboda haka duk cutan da ya kamu da mutum mutane su fahimci cewa ba shi ya saka kansa ba ba kuma a son sa ne ya kamu da cutan ba sai dai hali ne ya yi zai kamu da cuta ko kuma mu ce Allah ya riga ya kaddara zai kamu da cuta to saboda haka ba dalilin da zai sa mutane su dinga kudansa ko su dinga sa ko a dinga sa ko a dinga nesantarsa sai dai abin da za a yi cuta wanda an ce ana so a guji kada a kusanci mai ita ne to sai a yi amfani da abubuwan kariya din yawwa kamar ai ba wai corona kawai ba yanzu misali da ai mutane suna tsanan masu cuta irin na sida kamar hiv aids kenan to amma da ya kasance aka ci gaba da wayar da kai wa mutane da sauransu sai ya zama ba abun nan to haka zalika ita ma wannan corona sabuwar cuta ce ba wai ta jima ne ba yanzu ta fito so shi ko da dan adam duk lokacin da aka ce an samu sabon abu za ka samu kafin a fahimce ta yana dan nesanta ana dan nesanta da shi ana wasu abubuwa balle kuma ita corona an riga an san tana da saurin kama mutum musamman in akwai mu'amala da ya faru tsakanin mai shi da mai ita tana da saurin ta so shi yasa za a ga mutane sukan dan wuce ta sannan su ko bangaren ma'aikatan eh, kwararru a kan bangaren lafiya su ma ya kamata su fahimta kuma wayar da kai wa jama'a kan cewa ba fa lallai ne duk mutum yana da wannan cutar sai a kazance ba za a yi mu'amala da shi ba a'a za a yi mu'amala da shi amma ga ka'idojin yin mu'amala ne ya kasance ba za a gaisa da mutum ba ya kasance ka saka wannan takunkumi a fiskanka wanda dai ba zai harbe ka da shi cutan ba. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ƙungiyoyin kwallon ƙafa na olympic de Marseille da Olympic Lyon na ƙasar Faransa. ƙungiyoyin da ke fama da matsalolin yiwuwar sayan 'yan wasa a nan gaba. Dalili ko shine club din olympic na Marseille na da matsalar shigowa da kuɗaɗe saboda kuɗaɗen da suka kashe a can baya sun zarce abin da suka samu. Abin da ya sa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA zura idanu a sashen kashe kuɗaɗe na olympic de Marseille ta ƙasar Faransa. kuma da zaran hukumar ta duniya fifa ta samu kungiyar da kuskuren yin haka a nan gaba za ta ana ta shiga wasannin kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar turai tare da cinta tara mai dimbin yawa abin da ya sa jacques henri ero shugaban kungiyar ta kwallon kafa ta olympic de marseille ta kasar faransa ta hanyar sadarwa ta bidiyo cewa magoya bayan kungiyar ta olympic de marseille muna da jan aiki a nan gaba gare mu na samu kudaden shigowa kungiyar kwallon kafa ta olympic de marseille idan muna son mu tsirar da mutuncinta a nan gaba a bangaren kungiyar kwallon kafa ta olympic de lyon ta kasar faransa duk dai a kasar ta faransa matsalar shine matsayin kungiyar na biyar gabanin tsaye da wasanni haka ma cewa wasannin sun kare a bana kamar yadda hukumomin kasar suka bayyana tunda hukumomin kasar na faransa sun ce ba za a koma filayen wasannin ba sai karshen watan satumba mai zuwa idan allah ya kai mu saboda cutar mashaƙo mai game duniya ta coronavirus ko covid-19 ƙungiyar ta olympic de lyon ta ƙasar faransa ta ƙwallon ƙafa ta daiba mara ɗa kunya a wasanta na ƙungiyoyi goma sha shida a lokacin karawatar da Juventus da Turin da ta shammata da ci ɗaya da banza a Ma Stadium na ƙasar Faransa a birnin Lyon a ranar 27 ga watan Fabrairun wannan shekara a wasannin Champions League na club club waɗanda su kasance zakaru a nahiyar turai a ƙasar jamus kuwa da wuya a ga komawar kakar wasannin kwallon ƙafa na bundesliga ta ɗaya da bundesliga ta biyu kasancewa binciken da hukumar kwallon ƙafa ta ƙasar jamus ta yi isa 'yan wasa dubu da ɗari bakwai da ishirin da hudu goma an gano su da cutar mashaƙo ta coronavirus haka ma ƙungiya guda ce ta fc cologne ta kasar ta jamus kawai ta bayyana cewa uku daga cikin 'yan wasannin goma da aka gano ɗauke da wannan cutar ta mashako ta covid-19 'ya'yanta ne haka zalika da mai ba da horon motsa jiki guda haruna mamman bakon birnin kwanni sashen hausar murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako to yanzu kuma ga tasirin azumin ramadana ai shi musulunci addinin duniya ne wama arsalnaka illa kafatan linnas wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin an gane nasoshi masu tarin yawa da haka musulmi zai ciyar hatta ma wanda yake ba musulmi ba to amma tunda musulmi ne yayi azumi shi ya fi cancanta ai ba zai yi ka ɗauki abinci ka ba wanda yake bai azumi ba ga masa misali ka ba abincin nan ga wanda yayi azumi shi ya fi lada amma wannan bai hana kana da makwabci wanda yake ba musulmi ka bashi ba ka bashi ka ce ga wannan abincin ka ci addini na ya ce in kyautata maka in ya so kaga ka ciyar da shi kuma ka kira shi zuwa ga musulunci kenan ainam kai hata dabba ka ba mage ka ba dabba wanda ya kama dabba ya hana mata ciyarwa akwai matar da aka sanya ta a wuta saboda mage ta kama ta ta daure ta bata bata abinci ba har magen ta mutu Allah shigar da ita wuta kuma akwai mutumin da saboda ciyarwa ya ba kare ruwa ya sha Allah ya ba shi aljanna sadaka wala na min al-ma'ruf shay'a kada ka wulakantar da aikin kirki da haka ka ciyar da musulmi shine ya fi kyau tukana amma wannan bai hana kamar yadda na faɗa ka ba makwabcinka ko da ba musulmi bane a wannan lokaci na albarka ah, kuma Allah ya ba mu hali na yin haka din da kulawa da ka sannan muhimmin abu hatta gidan kurkuku akai musu abinci asibitoci aka yi musu abinci gidajen mara aka yi musu abinci masu taɓin hankali ya ku masu hali ga lokacin sayan hannun jari a kamfanin Allah idan ana son shayas ga shaya na ubangiji wanda ya bayar Allah zai bashi kuma cikin sahihu muslim mala'iku kan yi addu'a duk mai cewa Allah ka bashi maiwa mai hanawa kuma Allah ka bashi karewa madalla yanzu kuma ga Aisha Tusile ta dawo da takaitattun labaran duniya white house ta yi watsi da wani rahoto da ke hasashen cewa adadin waɗanda ke mutuwa a kullum a sanadiyar covid-19 a amurka zai ninka nan da ɗaya ga watan yuni mai magana da yawun fadar white house jew Dere, a jiya litinin ya bayyana shakku kan rahoton cibiyar kula da dakile cututtuka masu yaduwa cdc wanda ya yi hasashen cewa za a samu karuwar sababbin waɗanda za su kamu dubu a rana daga 25,000 da ake samu yanzu Mutum uku ne kawai sababbin kamuwa da cutar COVID-19 ƙasar Koriya ta kudu ta sanar a yau talata yayin da ƙwararrun 'yan wasan kasan na ƙwallon kwando suka koma filin wasa ba tare da 'yan kallo ba. a watanni biyu da suka gabata ne kasar koriya ta kudu ta fi fama da ƙarin mutum 500 sababbin kamuwa a kowace rana inda ta ɗau tsauraran matakai na dakile yaduwar cutar da suka hada da ƙara ƙaimi wajen gwaji da samar da na'ura a waya da za ta ankarar da mutum yana kusa da mai ɗauke da ƙwayar cutar. Masu sauraro baki ɗayan abinda Allah ya sauwaƙa ke da na jirin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku yi wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Sule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da mu na wannan daren. Baba ya makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin na nasa amin summa amin. Salamu alaikum.